tantance abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta kaftan tv ta fara yada shirye-shiryenta da harshen hausa masu ilmantarwa faɗakarwa nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa tarihi da al'adunmu sana'o'i fina-finan hausa da waƙoƙinmu na gargajiya haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara tashar kaftan tv za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a fadin duniya tare da kwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani a kan tashar tauraron dan adam ta star a channel dtt 142 da dth 414 alaikum ina yan uwa ma abota shirye-shiryen hausa tashar talabijin ta kaftan tv ta yunkuro da karfinta domin gamsar da ku tashar kaftan tv sabuwar duniya a tare da ku madalla masu kallon mu mu da dawowa wato shirin shirin jaridu kenan ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa da kenan nan babban birnin tare najeriya abuja inda kafin mu je hutu rabin lokaci mun karanto muku wasu kanuna safiyar yau daga wasu manyan jaridunmu inda yanzu kuwa ga bakonmu tare da mu barkanmu da dawowa to barkanmu da dawowa masu kallon mu a yanzu haka dai idan kuna tare da akwatin talabijin din kuna tare da mu a cikin shirin na sharhin jaridu da ke zama kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa a yanzu haka muna tare da shi bakon namu malam idris aliyu daudawa wanda yake dan jarida ne kuma mai fashin baki da kuma sharhi akan al'amura na yau da kullum Malam Idris barka da shigowa cikin wannan shiri namu duk da ma dai kai ba bako bane a shirin. barka da shigowa yauwa to malam bari mu fara duba bangaren abin da ya shafi babban labarin da wasu manyan jaridu suka rawaito mm. oh. batun da ita yankin da ake hako wannan man fetur din suke wato wasu maganganu suke adawan ma wannan ma nasu ne wanda an ji tsohon shugaban kasa wato obasanjo gashi clark na niger delta ya ce niger delta bata isa ta nuna iko kan man fetur din najeriya ba me kake kallo a irin waɗannan abubuwa ɗin kuma tun da har mutanen suka fara faɗan wannan magana ɗin suka fara ikirarin wannan magana ya kake kallon hasashe gaba zai iya kasancewa tun da an fara samun irin waɗannan har ana wato sun fara gorantawa duk wanda ba su da yankin shi wannan man eto eh komi lokaci ne ki ka sani mm. ah, <coughs> akwai lokacin kuka akwai lokacin dariya to ai haka da yake shi tsohon shugaban kasa a general olusegun obasanjo wanda su ne suka abu na najeriya mm. ya fara ciwar mai na ƙasa ne mm. na niger delta ba kuma abin da ya kamata kenan duk wata albarkar ƙasa ta gwamnatin tarayya ce cin mm. kafin ma bayyana wannan man ai da noma shine ya riki a najeriya ƙasar najeriya wanda yawanci daga arewa ne in ka duba gyada auduga riɗi mm. manja da sauransu da su fatu da abun nan ai daga arewa ne yawanci ake abun nan da haka ne aka fara gina tubalin cigaban najeriya hedikwatar najeriya ta farko ai duk da waɗannan kudaden ne na wanda aka samu lokacin an sa ido an lura da harkar noma sosai da sosai a lokacin ba irin matsalolin da ake da su yanzu na tsaro da kudin noma ne ai aka fara gina ita najeriya ha aka um, tono da ake da shi yanzu hawa wasu bugun gaba cewa nasu ne suke ikirarin nasu eh, oh. suke ikirarin nasu ne wannan mai na ƙasa ne kuma hmm. ya kamata a ce lokaci ya yi da gwamnatin tarayya za ta ɗauki wannan doka za ta yi doka cewa mai na ƙasa ne ba wai na wani bangare ba dan wani bangare ya abu nan to kuma ma sun ce ba nasu ne ai lokaci ne shekaru akwai wani shekarun da zai kasance ba mai shi kuma sashen da ake ganin bai da mai ba wai ina mai da barsari ba ne amma idan magana ta zo sai a faɗe ta ai akwai wuraren da yanzu a arewa din dama yawanci duk irin waɗannan maganganu da ake ana yi ne kai tsaye saboda arewa akwai mai a bauchi maiduguri da sauran wasu wurare a arewa mm. nan gaba kaɗan za a abin nan in baccin ma matsalolin ah, taɓarɓarewar rashin tsaro ai da yanzu wasu ma an fara abin nan nasu mm. amma wannan ba bai kamata ba cewa a abin nan ya kamata su manya-manyan su ja masu kunne mai na ƙasa ne ba na wani bangare ba mala aliyu daudawa idan ka kalli waɗannan ababe da musamman masu shugabannin ijo na can edward clark suke waɗannan maganganu ba a ganin cewar wannan kamar ya nuna zaburarwa ce ake wa ko kuma hannunka mai sanda ake wa 'yan arewacin najeriya wanda suke su wato mannan yana fitowa daga kudu ne ba a ganin haka din waɗannan maganganu za su iya wato sanya arewa cikin shakku da irin ganin cewar eh, tunda idan har wata rana aka samu wata rashin fahimta za a cewa ma sun daina mai din ma ba fito daga wannan yanki ba da dai makamantansu wanda kuma gwamnatin tarayya tana iya kokari domin ganin cewar ta yi adalci da yankin da yake da mai da wanda kuma bata da mai eto eh lokaci ne ya yi wanda su shugabannin arewa hmm. da dai duka ba da masu fada a eh, ce da masu ruwa da tsaki hmm. a kan arewa ya kamata irin wannan cin fuska da ake mana bai kamata a bari ba musamman ma bangaren aikin noma dinnan tun lokacin zamanin mulkin tsohon shugaban kasa obasanjo najeriya ba ta taba samun kudin ta samu a lokacin ba a lokacin a farashin mai ya sama kasuwar farashin mai ta sama a duniya gwamnoni sun samu kuɗi jihohi sun samu kuɗi amma a lokacin maimakon su tunanin a karkata waɗannan kuɗi ta wajen bunƙasa aikin gona sai ka rasa me aka da waɗannan kudaden a lokacin kaga inda tuntunin an kara abin sun mai da hankalinsu a kan bangaren noma ai ba wanda zai yi rika faɗi mana abin nan yanzu ga shi noman da wanda noma sana'a 'yan arewa kamar yadda shata ya faɗi yake cewa cikin waka yanzu abin ya zama matsala don ka dubi ko jihata a katsina akwai taɓarɓarewar tsaro ƙaramar hukuma ta ta faskari akwai ƙauyuka fiye da arba'in da takwas an kore su yanzu ba mutane manoma ne wurin sosai to duk wannan a damina da ta wuce ba tsaye noma ba ai babba asara ce so babban al'amari a gwamnoninmu ne ya kamata su tashi tsaye waɗanda suke da albarkatun ƙasa ɗin nan ya kamata su gane cewa lokaci ya yi ne wanda za a fara amfana da wannan a albarkar ƙasa da allah ya ba wannan jiha akwai wurare da ke da mai yanzu muna da shugaban ƙasa daga arewa yana ƙoƙarin abin nan yadda za a fara haƙo mai ya kamata a taimaka isa ba a bangaren arewa ko kafin ya sauka daga mulki a ce an fara tato mai misali daga bauchi da eh, maiduguri da sauran wasu wurare da ko jihar kaduna akwai man fetur mm. ya kamata gwamnoni ya kamata su taimaka da wasu masu faɗa ji waɗanda suke da hali don a fita daga cikin wannan wulakanci da cin zarafi da cin fuska da wani sashi yake yi ma arewa wannan magana ta arewa ce ba wai da su ake don su ana ganin kamar ci ma zaune ne to mala aliyu eh, idan ka dubi wani kira ko kuma wani shawari kake da shi zuwa ga ita gwamnati tarayya domin ganin cewar ba a samu wani yanki da kuma za ta iya gadara mana ta iya wato ta yi kurin cewar wannan abu da ake mallakin ta ne ba mallakin kasa ba tunda albarkatun kasa ne wani yana daga cikin albarkatun kasa kuma man fetur an san cewar da shi ma kasan ta dogara gaba daya wani kira kake da shi ga gwamnati tarayya domin ganin cewar ta shiga cikin magana ta dakatar da duk wasu masu irin wannan magana musamman ganin cewar idan har za a iya samu irin wannan magana ta fita daga manyan wannan yankuna din eh, majalisar dattawa da majalisar wakili su ne ya kamata su yi dokoki hmm. tsauraran dokoki a bangaren zartarwa shi ne kamar sashen abunan ma'aikatar shari'a da sauransu su ne ya kamata a cewa ana abunan suna aiwatar da wannan doka duk wanda yake irin waɗannan magana ai akwai maganganun da aka yi magana dama aka yi magana head speech din nan hmm. wanda zaka faɗi wata magana a ce ai dan wane ne eh batanci hmm. da abun nan bai kamata ba doka ya kamata a kafa kuma in an kafa dokar a rika aiki da ita musamman ma ga abubuwan da mallakar ƙasa ne wasu suna bugun gaba don abin ya bullo daga wurin su ce nasu ne wannan bai kamata haka ba ya kamata a ɗauki mataki a tun daga ƙananan hukumomi tun da yawanci waɗannan albarkatun ƙasa daga can suke jihohi su ya kamata a ce an yi wannan a doka 'yan majalisu tun daga ƙananan hukumomi su zartar da wannan doka har na jihohi da tarayya a ce ana bin wannan doka duk wanda aka je wannan magana kada a kalli ko ɗan gidan wane ne idan ya taka doka ita ba doka ta taka shi to wannan haka yake bari mu dubi jaridar da yake hannun fa'iza mm. da batun da ke maganan ta kanun labarin ɗazu da ke maganan batun dokar wato gyaran kudirin zaɓe. Mm, wato turka maganar takaddamar yadda wato za a sanar da zaɓe ta na'ura wato mai kwakwalwa mm. inda kuma ƙananan hukumomi uku 301 ba su da ma wato sabis ɗin intanet ɗin gaba ɗaya inda kuma kananan hukumomi 473 ne kadai suke da ita sabis din intanet inda kuma gwamnati tana shirin kirkirar wasu kananan hukumomi 224 nan da shekarar 2023 to mala idris idan ka mm. kalli wannan labari mm. sannan kuma ka dubi maganganun da aka ringaye wanda wannan kudiri yana majalisa tun ba yau ba wanda aka tura mai girma shugaban kasa wanda da yawan 'yan najeriya ba su yi zaton jin abin da suka jiyo daga shi wajen shugaban kasa ba mm. ba su yi zaton ganin abin da suka gani ba domin ko abin da aka zo kusan sai a shugaban kasa ya tura shi wato ya rubuta takarda wato wasiƙa zuwa majalisar tarayya ya nuna wasu cewar wannan kudirin bai zai iya sanya mata hannu ba ya kawo dalilai irin nashi bayan irin wannan kuma an ringa sukan wannan kudiri na shugaban kasa wanda ake ganin cewar kamar ya kunyata wato talakawan najeriya ne kamar ya bula musu wato kasa a ido ne idan ka dubi maganan garba shehu da yake maganan cewar wannan kin wato sanya doka wato kin sanya hannu a dokar na zaɓe ba karamin alheri ba ne ga su talakawan najeriya sannan mun ga cewar shi shugaban wato sashen shari'a sha abubakar malami ya yi maganar cewar wannan abun alheri ne shi ma da ya kawo duka idan waɗannan abubuwa maganganu sannan kuma ga 'yan najeriya wasu suna allah wadare da wannan wasu suna ganin cewar ya kamata a da shugaban ƙasa ya sanya hannu ne wanda kuma su 'yan majalisun tarihin suna ganin cewar idan aka dama za su take dokan su za su saka mata hannu ko da ko shugaban kasa ya ki sanya mata hannu akwai dokan da ya ba su dama za su tabbatar da wannan a matsayin doka ya kake kallon wannan turka-turka da ake ta yi musamman da ake ta kokarin bankwana da shekara ta 2021 sannan kuma za a shiga kakar zaben shekara ta 2023 wannan mini da ake cewa zaɓe na yar tinki mm. ko kato bayan ƙato kato da ake cewa da kuma wanda za a baka ƙuri'a ka je ka sa ai dan juma ne da dan jummai to kuma 'yan siyasar mm. su ne ke amfana duk da yake dai talakawa abin nan suke wannan zaɓe kowa re ya ma daɗi in ji hausa baran mai shi ne a su sai dai a ɗan ba su siɗi kamar ga abinci siɗi ake ba su bana mm. kuɗaɗe ne fa in aka ce aiki ba kowanne ba an ce 'yan majalisun ba su aiki ba amma inda a ce duka 'yan majalisu suna aiki na mm. najeriya da irin kudaden da ake ba su na aiki ai da talaka ba su fara abin nan kuka ba ko maganganun da ba su dace ba oh. don hankalin su ya tashi saboda zaka ga ita wannan dokar zaɓe dama ko an sa ta ko ba a sa ta ba akwai waɗanda su sun saba da cin tuwo da miyar jiya kuma haka suke son su ci gaba idan aka sa wannan za a faɗi sakamakon zaɓe a nan take ta hanyar na'ura mm. eh, ta zamani intanet mm. ka ga ba wani yadda za a ɗauki wani a je a yi wani a ringizo ko ina an riga an san abin nan to amma wannan ai wannan rashin sa um, hannun shugaban ƙasa amincewa da wannan doka ai ga ina ganin shugaban ƙasa muhammad buhari ba shi kaɗai ba ne dole zai kasance akwai wasu bayan shi wanda suke kallon shi mm. kamar yadda kaga in yara suna wani abu a gida kar kai abin nan kai bincike akwai babansu a bayansu na'am mm. dole akwai waɗanda ke goyon bayan kar a sa hannu a dokar zaɓe shugaban ƙasa muhammadu buhari ba shi kaɗai ba ne ko da ke da in ya rattaba hannun dole ne ba zai rasa akwai waɗanda ke zuga ba ka san idan ana kila akwai masu zuga wanda abin nan zai abin nan zuga zugi so mm. ba shi kaɗai ba ne don dai shi ne na kowa da kowa shugaban ƙasa mm. in ya sa hannun shi kenan to amma lalle akwai waɗanda za su ci kai bai kamata ba a sa ba za a rasa ba bari mu fassara daidai iya ga waɗanda kake batun magana akwai wasu a bayan shugaban kasa mm. da suke goyon bayan mm. shugaban kasa ba sa son a sanya dokan na hannu wanda kuma akwai zargi mai karfi akan gwamnonin najeriya wanda su ne kan gaba da ake zargi na cewa ba sa so oh. suke hana ruwa gudu dangane da sanya wato hannu a wannan doka da wannan ne gwamnoni kasan da su da 'yan majalisu duk 'yan siyasa ne kowa yana jiran wani ya tashi daga wannan kujera wani ya hau mm. gwamnoni suna kallon idan sun gama a wa'adinsu na biyu mm. guda biyu na shekaru takwas kenan wasu suna harara za su yi sanata wasu kuma a su 'yan majalisar su suna nan mutuka raba mm. so kowa yana kallon yadda zai abin nan na kowa ne inda zai dan taku samu da abin nan ka fahimta ko oh. shi ya sa ka ga wannan abin ya abin nan akwai waɗanda suna ganin lalle in aka samu wannan to gaskiya fa su da dadewa a karagar mulki ko samun ka raga mulki adabo sai wata rana a cikin ƙananan hukumomi da muke da su sannu a cikin ƙananan hukumomi da muke da su 777 mun ga cewar sun yi magana masana sun yi magana cewar 300 da 'yan kai da biyar su ne wanda ba su da isassun wato harkokin sadarwa na na'urar yanar gizo mm. da zai tura wannan sakamako din wanda kuma 400 da wani abu su suke da wannan abu ba kuma sannan akwai yiwuwar a ƙara ƙirƙiran wasu sababbin ƙananan hukumomi din a shekara ta 2022 mm. sannu ba ka ganin cewar a cikin wayannan ƙananan hukumomi guda 300 din nan menene ka ganin cewar wanda ba za a iya yi musu a inganta musu wayannan na'urorin ba domin lokaci idan har tabbas suna so in dai don wannan ita ce matsalar. Mm. wannan sai dai in ba ga dama ba mm. ba kudin bane babu inganta al'amarin sadarwa na zamani a saman waɗannan ƙananan hukumin 300 da wani abu sai dai idan ba a ga dama ba akwai kuɗi <coughs> kamata ya yi su ma a sa su a rika tafiya da su su ma su rika tafiya da zamani ne kamata ba a ce har yanzu a najeriya akwai ƙananan hukumomi wajen 300 da wani abu waɗanda su ba su san abin da ake ba ta harkar sadarwa ta zamani mm. bai dace ba za a iya yin wannan sai dai in ba a ga dama ba to kuma gashi cewar za a kirkiro wasu ƙananan hukumomi ɗari biyu da wani abu mm. wanda an ce an yi karatu na biyu na ɗaya da na biyu kusan abun ya an kusa abun e za su iya yin aiki za su iya yin aiki ƙananan hukumomin babban al'amarin da ake samun matsala shine autonomy su tsaya da kafarsu mm. a rika ba su kasafin kuɗinsu kai tsaye ka mm. kaman gwamnan bauchi yadda ya yi <coughs> sorry na'am to ina ganin bari mu je hutar bin lokaci alabashi don muka dawo mm. sai mu daura masu kallon mu a dakace mu a dan yi mana afa na bari mu dan je hutar bin lokaci kaɗan a dakace mu Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma. A yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa. masu ilmantarwa faɗakarwa nishaɗantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa tarihi da al'adunmu sana'o'i fina-finan hausa da waƙoƙinmu na gargajiya haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara Tashar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko ina a fadin duniya tare da kwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani. Akan tashar tauraron dan Adam ta Star a channel DTT 142 da DTH 414. ina yan uwa ma shirye-shiryen hausa tashar talabijin ta kaftan tv ta yunkuro da karfinta domin gamsar da ku tashar kaftan tv sabuwar duniya a tare da ku kance abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta kaftan tv ta fara yada shirye-shiryenta da harshen hausa masu ilmantarwa faɗakarwa nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa tarihi da al'adunmu sana'o'i fina-finan hausa da waƙoƙinmu na gargajiya haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara tashar kaftan tv za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a fadin duniya tare da ƙwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani akan tashar tauraron dan adam ta star a channel dtt 142 da dth 414 ina yan uwa ma abota shirye-shiryen hausa tashar talabijin ta kaftan tv ta yunkuro da karfinta domin gamsar da ku tashar kaftan tv sabuwar duniya a tare da ku hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta kaftan tv ta fara yada shirye-shiryenta da harshen hausa masu ilmantarwa faɗakarwa nishadantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa tarihi da al'adunmu sana'o'i fina-finan hausa da waƙoƙinmu na gargajiya haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara tashar kaftan tv za ta rika yada shi To da masu kallon mu mu da dawowa shirin wato sharhin jaridu kenan ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa da ke nan babban birnin tare Najeriya Abuja inda kafin mu je hutu rabin lokaci wato bakonmu na mana sharhi ne akan wasu kano daga jaridunmu barkanmu da dawowa. To ranka da barka dai. barka dai. Ah, kamar yadda muka tafi kana kan gaban nan batun magana da kake akan shi wannan kudirin zaben nan. Mm. ni ce kudirin zaɓe mm, wayannan ƙananan hukumomi ka ce baya babu kuɗin da za a iya samar musu da wannan wadataccen ware kuwa a ibinan abin hanyar kafar sadarwa ta zamani wato intanet ɗari mm. uku da wani abu kaɗan kaɗan wanda za su tafi da sauran ɗari hudu da wani abu mm. abin da ya kamata kenan ba wai ba kuɗin ba ne tun wani lokaci ya aka tsaya aka kai wannan lokaci su waɗannan ba su da hanyar sadarwa ta zamani da sauran jihohi da sauran wasu kasashe na duniya dole wata za su kasance suna abin nan ya ake ciki a hau wannan lokaci a najeriya wadda take ita ce a uwa ba da ba ma a afirka a ce akwai wasu ƙananan hukumomi wajen 300 ba su da hanyar sadarwa ta zamani wato intanet wannan ba abin da ya dace ba ne ya kamata su a majalisu jihohi da na tarayya su ya kamata su ɗauki wannan gabara a taimaka a yi a kasance an abin nan waɗanda alhakin wannan ya rataya a kansu su ya kamata waɗannan samun su hanyar sadarwa ta zamani waɗannan mm. sauran ƙananan hukumomin har waɗanda ma za a ƙirƙiro nan gabatan da an kusa kuma za su iya tafiyar da kansu babban al'amari shine yadda gwamnoni ke sa wasu daga cikinsu a jihu oh. don yanzu za ka yi tunani a najeriya kusan za ka iya cewa waɗanda ke ba a ƙananan hukumomin su kuɗi gwamnoni ba su fi bakila kashi uku oh. cikin goma akwai dai gwamnan bauchi kamar yadda aka hira da shi ya ce ƙananan hukumomin su sun fara biyan albashi tun daga watan jiya suna ba su duk wasu abubuwan da suka dace nasu suna damƙa masu to kaga wannan ya kamata a ce sauran a jihohi gwamnonin jihohi su ma su rika wannan tunda ina ganin an riga an sa um, shugaban kasa riga ya amince da wannan babban al'amarin najeriya shine aiwatarwa mm. ko da yaushe za a amince da abu amma kafin a aiwatar ana ɗaukar lokaci don ana ganin idan an aiwatar wasu wata cutar da suka fa saba da ita ba za su ci gaba ba su ga su ba su san cewa wannan ma an raba su da kaya ne ba mm. kuma kaya ba ce mm. to wannan haka yake baya ga batun magana a shafi harkar mai da muka faro da shi da kuma magana akan kudirin wato dokar zaɓe mm. bari mu dubi sha'anin tsaro wanda ha yanzu dai ana ta samun taɓarɓarewar lamuran tsaro musamman a arewa maso yammacin najeriya idan muka ɗauki jihohin abin shafi zamfara sokoto katsina da dai wasu yankuna na naija da kuma Kaduna. Idan muka dubi a wani hira da manema labarai da shi gwamna Aminu Bello Masari gwamnan shi jihar Katsina ya yi na kira ga mutanensa akan cewa su mallaki bindigogi domin su kare kansu wanda ya kawo haka din a tattaunarsa yake cewa ko addinin musulunci ya halatta maka ka riƙe makami domin ka kare kanka wajen wanda zai kwace maka dukiyarka to don haka ya halatta yanzu ku riƙe makami domin ku kare kanku inda yake cewa jami'an tsaro sun yi kaɗan wajen wato samar da tsaro a najeriya wato babba abin al'amarin game da taɓarɓare wannan tsaro abinda zai dan ɗaure ma mutum kai shine gashi ana ta samar da maƙudan kuɗaɗe duka waɗannan shugabannin rundunonin tsaro 'yan arewa ne sai ka ga shin su sun manta daga wuraren da suka fito mm. an ce a gida ya fi ko ina daɗi na wanda ya bar gida gida ya bari kwa mm. wannan arewa fa ita ce babban abin nan misali babban babban al'amari wata madogara ce ga najeriya ba mun ce sauran sassan ba su da abin nan ba nan fa ne yawanci idan ko zaɓe aka zo idan baka kama arewa ba sunanka allah sarki baka da wata madogara musamman wannan bangare da ake abin nan yanzu cakusa ma sashen arewa maso yamma kusan idan baka samu ƙuri'un sashen arewa maso yamma ba daga arewa to nan ma akwai sauran magana babban al'amari waɗannan kuɗaɗe shin ina eh, jiragen da ake kira wani ake cewa waɗanda ba a jin ƙararsu ya masu mm. nasu ne su fata kuna so to ka gani ina suke ne ba a yi amfani da su idan fa ana son a kawo wannan abin na tsaro sojoji idan aka abin da nasu aka ba su dama aka kula da su ma abin da nasu hidimominsu a ba su kuɗi su ban ma iyalansu a ba su kuɗi a rika kawo masa abinci wuraren da suke aiki ai dole su mai da hankali su aiki mm. duk wani hakkin su a ba su kamar yadda aka kara ma 'yan sanda kuɗi ga ya kamata <coughs> sorry ya kamata a ce an kula da dukkan hakkokinsu ka mm. kaga babban al'amari ka tura mutum wurin aiki yawanci irin waɗannan an kashe su wani <coughs> a cikin mako da ake fidda iyalan shi daga gida bayan an kashe shi ya mm. je kusan yi ma ƙasa aiki ne oh. to kaga akwai al'amura daban kuma magana cewa ah, kamar yadda gwamnan jihar katsina ya ce cewa ah, mutane su tanaji makamai don su kare kansu saboda jami'an tsaro sun yi kaɗan kwarai ko jami'an tsaro sun yi kaɗan a magana a mallaki makaman ta wani wuri tana da kyau ta wani wurin kuma ba akwai matsala to mu dubi mm. matsalar mu faro da matsalan me kake ganin zai haifar don matsalar mm. shine wasu idan haka ta kasance din za su rika amfani da wannan dama suna caku samu wasu su kuma waɗanda su ba 'yan ta'adda ba ne a hankali za su iya komawa 'yan ta'adda oh. bindiga ce abin zai iya komawa kamar amerika in ka fito ba da son ka sai maka tas oh. ko wasu za su abin nan babban al'amarin da ya kamata dai a ɗauki babban mataki ba abin da ya wuce addu'a oh. idan kai addu'a ka tashi ka yi abu ka sa hannunka ka yi ba wai ka zauna ba amma yawan magana da ake najeriya da yadda za a abin na tsaro ya fi mm. ayyukan da ake yi kuma yawanci waɗannan a dazuzzuka suke waɗannan dazuzzuka inda suke ya kamata a mai da su wasu wani sansani sansani ya kamata a barkoki na 'yan sanda na soja mm. wasu a mai da su manyan gonaki wanda akwai abin na mutane za su zauna a wurin ba aka ba ya kamata a duba wannan al'amari kuma za ka ga yawanci akwai wanda ke cewa suna nan za su ga helicopter ya fito shin dan allah dan annabi wake da dama ya mallaki irin waɗannan abin nan mm. kasan akwai babban rashin adalci da aka yi waɗanda aka suke taimaka ma al'amuran rashin tsaro ta'addanci da boko haram ai suna hannu ma kamar yadda abin tun lokacin zamanin marigayi shugaban rundunar sojoji ta najeriya a tahiru ai suna nan me ake jira da su ya kamata a gurfanar da su muddin dai idan za a ci gaba da haka an samu wasu mutane dudumu mm. da hannu akan yi ma ƙasa laifi don yi ma laifi ne amma a ce ba za a ɗauki mataki a kansu ba to wannan fa zai zafafa abin nan wasu ma za su sake shirin yin wani abu gaba wanda allah kaɗai ya sani sai dai mu ce allah shi kiyaye mm. ka yi maganan alfanu da eh, wato rashin alfanunsa wancan mun faro da batun maganar rashin alfanunsa ne mm. shin kana ganin cewar alfanunsa zai iya taimakon mutanen jihar eto eh zai iya taimako to amma ba na rena ba ne hmm. halin da ake ciki yanzu najeriya taɓarɓarewar tattalin arziki yadda darajar naira ta lalace kusan za a iya cewa ma warwas yanzu kaga naira goma naira ashirin wani abu in ka ji kasuwa ba abin da za ka iya saye oh. mu da kanmu mu ma muna taimakawa yanzu ah, ah, tsaba kuɗi ba amfani da ita in ka ci sauran kasashe wanda suka waɗanda iyayen najeriya ne suna amfani da su oh. kuma 'yan najeriya muna da girman kai kuma ba amfani da doka idan da ana amfani da doka da waɗannan kwaba ba da abinan da yanzu ana aiki oh. dole darajar abinan ta karu daraja mm. kuɗi ta karu saboda oh. za ka samu abinda da za ka saya da kwabo za ka samu abinda za ka saya har da menene kuɗaɗen waɗannan tsaba amma ba a ansa ba a da su yanzu akwai su a banki amma doka ta hana tilasta mu 'yan najeriya amfani da waɗannan hmm. kuma duk sauran ƙasashe in ka ji hau waɗanda suka reni a najeriya kamar su ingila akwai waɗannan tsaba kuɗi ba amfani da su najeriya hmm. ina doka take shin doka idan ta makance ne ba za a iya tilasta mu 'yan ƙasa ba hmm. shin kuma su 'yan ƙasa ɗin ba su da tunanin da za su cewa ya kamata su su kyautata ma kansu ga wani al'amari kuma da zaka je sai in ka je sayan abu sai ka je ya ce dola dola dola dola ta tashi ya tashi mm. su ba babu kishin kanmu ka so abu ya dade wurin ka sai ka ce maka farashi ana nan ana jira da ba a ji gangan kuma shi wannan ma albashin da ake jihohi nawa ke biyan dubu talatin in ka da ka duba albashin dubu talatin me zai yi mm. mafi karanci albashi to mafi karanci kudin makaranta kudin wutar lantarki wanda ha kara ka gane mm. abinci kiwon lafiya ga su ne da sauransu wasu gidan haya suke mm. ga sauran waɗanda wasu za su iya kulawa da su waɗanda suke kulawa da su waɗanda suka dogara da Allah da su wajen tafiyar da rayuwarsu mm. kaga akwai al'amura daban waɗanda suka ƙara taruwa suka bada taimako ga taɓarɓarewar tsaro mm. kaga tarbiyya ba ta irin ta daɗin nan mm. wasu iyaye ba su damu da suwa 'ya'yan suke oh. hudda ba ba ruwansu kaga wannan babban abin nan kaga da a gida dama an ce tarbiyya daga gida take farawa babban oh. makaranta ce a gida tsakanin iyaye abin nan mahaifa uwa da uba uba shi wani lokaci yana fita wajen neman abin da za a ci ko ma'aikaci ne ko manomi ne ko dan kasuwa ga nan dai sai kuma <coughs> sannan kuma akwai al'umma waɗanda da a unguwa ana hukunta ko dan wane ne mm. Mm. yanzu ko uwa da kani uwa ɗaya uba ɗaya ya hukunta dan <coughs> kani wani lokaci akwai wanda ma ya taɓa kai shi kotu cewa mm. bai kamata ba hukunta mai ɗan. akwai wata magana da aka rika fitowa da child right act din nan mm. wai yaro yana da abun nan eh, kowanne eh, yana da yanci ko danne akwai al'adarsu ya kamata <coughs> iyaye su abun nan babban al'amari kuma ka gani koya ma matasa sana'o'i tun suna ƙanana mm. duk wanda ya tashi yana da sana'a ba wanda ya isa ya jawo shi ya ce je ka can kunna macen wuta je ka buge wancan mm. ga naira ɗari biyar ga naira dubu sana'a nan da yake wata rana shi ma zai taimaki wasu har ya ɗauki wasu aiki to akwai abubuwan da suka taimaka wajen bunƙasa wannan taɓarɓarewar tsaro mm. sosai da sosai makarantu dole da a mai da hankali akan makarantun koyon sana'a wato technical school kenan idan mutum ya gama wannan shekara biyar ko shekara shida za a nuna koya mai sana'o'i ne ko bai samu wucewa makaranta gaba ba kamar su polytechnic da sauransu zai iya tsaya waɗannan sana'o'i da ya koya kamar kafinta bricklayer da sauransu ya isa su ya dogara da su to waɗannan makarantu ya kamata a bunƙasa su sannan shi ta harkar koyarwa makarantun horon malamai wato teachers college ya kamata a maido da su don yanzu wasu aikin koyarwa da suke suna yi ne don sun rasa abin da suka soyi a rayuwarsu mm. eh, da lokacin ana teachers college form 1 2 3 za a je teaching practice idan ya gama in grade 2 ya je ya samu takarda ta abin nan na abin nan oh. nce duk dai education din ne farha bangaren ilimi ba za ka hada shi wadda wanda ya makarantar secondary ya je oh. ko makarantar horon manyan malamai waɗannan dole zai kasance wancan ya fi goguwa fiye da wanda ya makarantar secondary. a gurguje mm. malam idris aliyu a kasancewar ma da wasu 'yan mintuna uku mu mm. sani ba za ka yi amsa mana shi akan minti uku kuma ka yi mana sharhi a kansa batun da ake cewa akwai malaman jinya sama da mutum dubu goma sha biyar da suka fita aikin jinya a wato suka fita yin suke yin aikin a kasar waje a nan kasar mm. birtaniya me za ka iya cewa dangane da wato ake samun mutane waɗanda ya kamata su zauna su bauta wa ƙasar su suna zuwa wasu ƙasashe maimakon su yi aiki a Najeriya kasancewar marubuci ne kai a shafin a shafukan da suka shafi wato harkar lafiya eto eh akwai abubuwan da suka hada na farko albashi hmm. na biyu darata wannan sana'ar tasu da ake yi ta kula da lafiyar al'umma hmm. wato likita komi nasu daban yake can su abin nan ma'aikatan lafiya shi yasa ma kake ganin suna barin najeriya nan abin so nawa kake ganin suna tafiya yajin aiki kungiyar likitoci ta kasa ko kuma kungiyar a waɗanda suka gama makarantar a koyon jinya amma suna koyon aikin albashinsu da allowance allowance har yanzu akwai sauran na aka ba shi yasa za ka ji nan da nan nan da nan da an masu talla nan da nan za su tafi mm. kwanaki ma wasu sun an zo daga saudiya an yi wasu an gana da wasu lokacin da suka ta yajin aiki din nan an gana da wasu an yi masu intabiyu da sauransu ita gwamnatin najeriya ce ya kamata ta dauki man babban mataki musamman ma bangaren kiwon lafiya ilimi da sauran wasu manyan bangarori na rayuwa ba a wasa da su mm. a ƙara inganta su idan aka rasa ilimi aka rasa lafiya to babban matsala ce ina mm. za a je Mm. to wannan kenan ba ka gani haka din kamar barazana ce ga wato ita najeriya barazana ce mana tunda za ku ko gwamnati za ta ɗauki nauyin biyan kuɗin karatu na abin nan amma daga ƙarshe sai gudu ba ƙasa saboda kamar ba a san muhimmancin shi ba bayan an mm. biya mai kuɗin makaranta amma sauran kula da za a rika yi da shi allowances nashi albashin shi yadda 'ya'yan shi da sauransu akwai bambanci da yadda ake kasashen waje shi yasa suke tafiya can idan nan najeriya ta inganta ba wanda zai bar gida ai ba inda ya fi gida daɗi ko to yanzu kai mm. kenan ka fi karkata da kira ga gwamnati domin ta inganta harkan abin shafi kiwon lafiya din da kuma allowance allowance nasu bari kuwa a samar da kayayyakin aiki su kuma a gyara masu albashinsu da allowance allowance ba inda za su je mm. za su zauna gida dan nan ne aka haife su nan suka tashi nan suka sani mm. nan kuma ne suke son ci gaban al'ummar su musamman kula da lafiyar al'umma abinda suka koya to ba ganin wasu asibitocin ma ba amma inganta su ba da nasu malaman ba a shi zarace a inganta su eh. asibitocin mm. a samar su masu da yanzu da ko aifuwa ne ba ra ga wanda suke da hali ma ba su aifuwa a Najeriya sai su ga wata kasar su aifuwa ka gani a rashin kishin ƙasa ne duk ke kawo wani alamar idan da kishin ƙasa ai duk tafiyar da ake kuɗin da ake fitarwa waje can suke karuwa nan kuma ana raguwa mm. na'am mm. to da kashe su kuma wayannan ɗalibai ɗin da suke da sha'awan yin wata suka sun yi karatu suke da sha'awar yin aiki a waje wani kira kake gare su domin su wasu su ba ta su gudunmawa mm, a kasar su ya kamata su tsaya su ba da gudunmawa a gida don a gaskiya duk yanda kai a waje duk daɗin da kake ji a waje akwai lokutan da za ka tuna da gida akwai lokutan da ma za ka ce kai ka gaji da eh, zama a ƙasar waje za ka dawo gida to idan ka bunƙasa gida nan ne daga ƙarshe dai nan za ka dawo zalacewa za ka dawo ƙasarku da sauransu haka ne za ta iya kasancewa to wannan haka yake ina ganin fa'iza da haka kuma za mu dan je wata rabin lokaci mm. alabashi idan muka dawo za mu shirin namu zai daura kana kuma ba masu kallo dama mm, su masu shigo cikin shirin ya kamata masu kallon mu kuna kallon shirin nan na sharhin jaridu da ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja inda muka tattauna wasu muhimman batutuwa guda uku daga jaridar nan ta the punch da kuma the nation da kuma jaridar ta bangat inda muka rawaito wasu labarai musamman ma akan wato shi mallakin man fetur din nan da wasu jihohi da jihar da ake take kirarin wannan cewar kayan ta ne da kuma martanin da shi shugaban eh, tsohon shugaban kasa janar olusegun obasanjo ya mai da martani sannan kuma da batun maganan dokar nan na kudirin zaɓe da shugaban kasa ya ki sanya masa hannu da kuma batun da ya gangaro da mu akan harkan tsaro inda kuma muka karkare shirin akan wato batun da yake magana akan malaman jinya a kusan mutum dubu goma sha biyar da suke birtaniya suke ayyukansu wanda kuma asalin su 'yan najeriya ne to da haka za mu je hutu rabin lokaci ba bakon namu da shi ne mala idris aliyu dauda wanda yake dan jarida ne shine kuma ya mana fashin baki a wannan safiya inda za mu je hutu rabin lokaci idan muka dawo kuma za mu daura inda za mu ba ku dama don buɗe muku layi ku kira domin ku ba ta ku gudumawar a yanzu kam a dakace mu Hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta Kaftan TV ta fara yada shirye-shiryenta da harshen Hausa masu ilmantarwa, faɗakarwa, nishadantarwa da ƙayatarwa. waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa tarihi da al'adunmu sana'o'i fina-finan hausa da waƙoƙinmu na gargajiya haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara tashar kaftan tv za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a fadin duniya tare da kwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani akan tashar tauraron dan adam ta part-times a channel DTT 142 da DTH 414. ina yan uwa ma abota shirye-shiryen hausa tashar talabijin ta kaftan tv ta yi yunkuro da karfinta domin gamsar da ku tashar kaftan tv sabuwar duniya a tare da ku hausawa kan ce abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta kaftan tv ta fara yada shirye-shiryenta da harshen hausa masu ilmantarwa faɗakarwa nishaɗantarwa da ƙayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa tarihi da al'adunmu sana'o'i fina-finan hausa da waƙoƙinmu na gargajiya haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara Kafar Kaftan TV za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko ina a fadin duniya tare da kwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani a kan tashar tauraron dan Adam ta Star Times a channel DTT 142 da DTH 414 ina yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da karfinta domin gamsar da ku tashar Kaftan TV sabuwar duniya a tare da ku tashar Captain TV sabuwar duniya a tare da ku. Toma da masu kallon mu barkan mu da dawowa wato shirin sharhin jaridu kenan ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan Hausa. Da ke nan babban birnin tarayyar Najeriya Abuja yanzu kuwa lokacin da za mu buɗe layi domin ba ku damar shigowa cikin shirin kuma a dama da ku. Abdulfata mu da dawowa. To mu da dawowa masu kallo lambar dai da za ku kira mu da mu shigo cikin shirin kai tsaye ita ce kan wato akwatunan talabijin ku kuna iya buguwa cikin shirin kai tsaye. To Mala Idris kafin mu tafi mun yi batutuwa abin da suka shafi harkoki na wato man fetur da kuma tsaro da kiwon lafiya. Mm. Mu dubi abin da shafi wato harkan siyasa a mm. Najeriya. Mm. musamman ma abin da yake faruwa a jihar kano domin kusan ita ce yanzu a ko'ina take daukan hankali 'yan najeriya musamman ma wato da ake ganin cewar a iya cewa akwai za a iya yin sulhu tsakanin tsohon gwamna umar wato shi kwankwaso tare da abdullahi umar ganduje shi mm. gwamna mai ci ya mm. kake kallon wannan abin da ke tsakanin wa'annan gwamnoni guda biyu din da kuma sulhun abin da zai haifar ma jihar kano da ma kasa ba daya yawanci ake cewa ma hausa sun ce na rigingine shi ke ganin farin wata wasu suna kallon abun cewar kamar ba za su iya gaisawa ko magana da juna ba amma ba su san tsakanin manya ba oh. hmm. tunda ko wannan rasuwar da kanun ah, shi ya ji ya mai ta'aziyya kuma daga baya su kwamishinoni da sauran shugabanni kano kuma su masu je su to duka waɗannan wuri ɗaya da suke aiki hmm. sun yi aiki tun ma ina ganin daga nan kafin ma a shiga siyasa ai duk sun san juna tare suka aiki suna jam'iyya guda da farko suka aka zo aka abu saboda ra'ayin siyasa hmm. kowanne ya fara aiki an ci gaba ga wani kira bari mu fara daukan kiraye kira alaba shi sai mu juyo kan wannan to gashi kiran ma ya yanke na'am ka gane mm. shi ta ma siyasa al'amarin siyasa dole ba kowa zai iya yin duka al'amuran ci gaba wani zai fara wani kuma zo ya ci gaba haka ne mm. kuma bai kamata in wani ya fara wani ya manta da wannan ayyukan ya zo ya fito da nashi an yi bata kuɗi kenan kamata ya a ci gaba idan aka kammala wannan kaga ba karamin ci gaba aka yi ba na wannan aka yake to lallai ana ta samun tangaɗan na'ura kira-kira ku suna ta shigowa ta da fata za ku ci gaba da kiran mu domin shigowa cikin shirin namu na sharhin jaridu na wannan safiya shirin da yake zuwa ku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babban birnin tarayya abuja ta ware da salido da kana mana bayani dangane da turka-turkan siyasa musamman ma kano wanda an bayan kano sai bauchi hmm. magana a harkar siyasa a najeriya mutane dai ba za su iya mantawa da marigayi malam aminu kano shugaban jam'iyyar nefu wato northern element progressive union ta a ta yan arewaci jam'iyya ce ta yan arewa masu son kawo canji hmm. wanda daga baya ita ce ta koma prp wanda akalla a hankali a hankali dai saboda ci gaba da iya siyasa mala aminu kano gwamnoni biyu aka samu kano da kaduna kuma kano da kaduna jihohin kano da kaduna a manyan jihohi ne masu a muhimmanci da tasiri a arewa in ka dai duba mm. kaduna nan ne kamar ce fada arewa fatan alaikum wa alaikum salam barka da safiya lafiya kalau da muke tare kuma daga yana to barka da shirwa ta da fatan ka dan rage sautin talabijin din ka. yawa to muna tare muna jin ka menene gudunmawar ka cikin shirin me ya da gudunmawa ta wannan shirin da kuke yi mana ba ina wayar da kan jama'a da jin daɗi a kan lokaci na'am na'am muna kuma ta alheri kuma ta hukun ke ga daga wannan gidan talabijin wanda za na ganin shi ko ina a faɗin duniya gaba ɗaya hmm. muna tare da kai na ma babu ma kuma zai barka da zuwa da. jin daɗin wannan shirin da yake na wata kan jama'a ta harkar siyasa. Muna godiya. Masha Allah godiya nake ana. Na gode. Wannan haka yake. Assalamu alaikum. Tofa wannan shi kiraye da kuma fatan alkhairi. da kuma jinjina wa shirin da yake a matsayin wani kafa na wayar da kan al'umma da kuma wayar da kan jama'a ta wannan yake na'am kana yi mana bayani ina bayanin turka-turkan siyasar jihar kano eh a gani wannan ta samu asali ne mala aminu kano ta jam'iyyar suna. ne eh, ko lokacin shi an yi wannan turka-turka a jamhuriya ta biyu hmm. a kan shi da marigayi muhammadu abubakar rimi wanda ba nan ne aka samu da 'yan santsi da 'yan tabo hmm. da aka ne dama an ce ko da ni ka zo an fika hmm. so aka yanzu ka kano ta sha bamban in aka nuno muka kano a cikin talabijin ba za ka ce kano ba ce za ka ce wani faffafini ne a wata ƙasa wata ƙasa oh. kuma don ci gaba duk siyasa ce ta kawo ci gaba ina muka magana cewa jihar ah, kano kaduna ita ce lokacin prp ta samu gwamnoni biyu kuma waɗannan a ah, ci kano jibiyar kasuwanci ce kadu kuma fada arewa da duka waɗannan jihohi sha tara 18 zan ce zaka kirkiro duk daga jihar kaduna ne manyan wurare ne na assalamu alaikum wa alaikum salam da muke tare daga ina to ana ta samun tangarɗar na'ura ta da fatan za a gafarce mu matsalan ba daga wajenmu nan bane oh. tangaɗa ce ta na'ura kin san yanzu kusan karshen shekara ne ana ta canza wasu na'urori wasu ana ta mm. gyare-gyare ana gyare-gyare ana sauye-sauye to dole za a iya samu irin wannan matsalolin mm. kuma ko da kuɗi kika je cira in eh, za ki ga kana yawan samun matsala ko da ta waya ne kake son kai wani dan wannan za ka ga ana samun mm. matsala amma abu ne na dan karamin lokaci ta dafa ta za a gafarce mu to kai da dai kamar yadda nake maka magana cewa a ah, siyasa hmm. kaga kamar ne magana kano akwai sa'adu zungurci ma duka aminin malam aminu kano ne oh. da sun rasu allah ya ji kansu allah ya rahamshe su so dole wannan abun ba ya samu asali ba ka gani tun farko alan aminu kano duk wannan abu da nashi kaga duka jam'iyyar prp ce hmm. wannan ci gaba da aka fara tun lokacin zamanin a abubakar rimi shi ya gina triumph publishing company kamfanin ya mai buga su albishir da albishir eh, da triumph ta hausa hmm. ya yi ctv ga sunan duka abinan ne gwamnan rimi ne ya yi waɗannan abubuwan ci oh. gaba Tun lokacin shi ne kaduna kuma abin nan wannan abba musa rimi ai balarabe musa balarabe musa wanda shi ne marigayi balarabe musa wanda shi ne dan siyasar da aka fara tsigewa a mukamin gwamna lokacin ana haɗe kano katsina da kaduna oh. a lokacin ya ka abin nashi lokacin Mamman abubakar dan musa shi ne kakakin majalisa haka ya kasance shi ne ya aiki na wasu a watanni ba tare da sakataren gwamnati ba haka abin ta mm, kasance mm. so wannan abin na kano a hankali ya kamata manya su shigo don an ce idan manyan giwaye suka yi fada to ciyawa za ta shiga matsala <laughs> talaka mm. su za su abin nan don kowanne suna karuwa da duka eh, kwankwaso ko akwai aikin da ya na ci gaba ba za a manta da shi ba musamman kowa san kwankwaso a kan taimakawa matasa musamman ta bangaren ilimi shi ma har gobe rayu mm. shi ma gandoji kowa san shi shi ma a kan ayyukan raya ƙasa wanda yana ya ci gaba da yin su wanda bai ɗauko wasu ah, sabbin ayyuka ba irin wanda kwankwaso ya fara shine ya ci gaba da yinsu ya mm. kamata a haɗa kansu ba ma kano ba duk wasu jihohi da ke da irin wannan matsala ya kamata a samu haɗa kan manya-manyan 'yan siyasar don a samu ci gaba <coughs> masu kallo shirin da shirin jaridu ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na kaftan hausa daga nan babbar tarayya abuja kuna iya kira mu akan lambar da ke kan akwatin talabijin ɗinku domin shigowa cikin shirin kai tsaye tauron kare ɗaya bayan ka kalli wannan turka-turka to gashi nan dai kira sai ya shigo kuma sai ya shigo sai ya katse idan yau eh, sai a hankali ce ta mm. na'ura ta da fatan za ku gafarce mu idan ka kalli siyasar najeriya don mm. gurgun to ga dai wani kira ɗin assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum wa alaikum salam Ba yake tare kuma da ina. Eh, injiniya Muhammad. Daga ina? Daga nan Lugoi. Daga nan Lugoi Abuja. To mutanen eh. Lugoi barka da shigo ta da fata an waye gari lafiya. Eh, an waye gari lafiya. Mene da gudunmawar ka ce? Ina ina ina yi bako barka da zuwa. To k'o yana amsa. <laughs> Barka ka ce. Eh. Gudunmawa na shi ne game da wannan magana da shi shugaban kasa Alhaji Muhammadu Buhari. To. Kan wannan magana na wannan zaɓe da ake daga rashin ya hannu fa zai haifar da matsala sosai kama wace iri saboda ne yawwa saboda yanzu kaga hali da ake ciki yanzu duk wani dan majalisa da gwamna ga da dan majalisa na tarayya da jiha da ciyamomi da fa sun koma sun bauta a gona wannan haka yake gaskiya kama da ya sa hannu a wannan takarda gona zai ta kansa su ma za su ta kansu kowa ya ta kansa nafsi nafsi yawwa dole kowa zai dawo ya karatun tana zai wa kansa hudu ba ya san cewa ba in bai aiki ba shekara hudu aka bashi da huda mm-hmm. amma yanzu tun da ɗauki karfi da mulki an mika goyo a hannunsu su za su rika zuwa abin ko da aljihun kuma kuya suna iya dora shi ko da ko yan gari suna ba sa su an taɓa shi mm-hmm. kada mu zalunci ya gari mu ma'ana zaɓar su da wannan gari wannan rana ba ke nan inda da can ba mu samu soci ba dama magana da ake magana kan ba tsaro a kada ba za a da wannan tsari ba rashin tsaro dama yana da kullum a cikin rashin tsaro muke hmm. saboda in haka wannan ya ranta ma zuwa kan wannan shusha yana unguwar kuwa area zai ga zama gona na'am ba wani abin mamaki bane hmm. Allah ubangiji kuma ya samu dace to amin muna godiya ah. Na'am, assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. To da da muke tare kuma daga ina. kana magana da garba ne garba abdullahi daga taraba ce to barka da shigowa malam garba ka da fata ka dan rage sauka akwatin talabijin ɗinka eh na rage na rage na rage to menene gudumar ka eh, cikin shirin eh gudumar na shine akan magana man fetur da nan aka dago ranan nayi magana kan ranan nayi magana kan ma'adinan kasa aka ce dokan man fetur da ma'adinan kasa duka daidai suke mm. doka ranar duk ya faɗa nan na'am su sai yau kuma da wasu ko sun fito su suna magana a kan yankinsu da arzikin yankinsu ka gane wato mu kenan mu na yankin nan arewa mun zama ce ma zaune kenan mu musu bauta sun samu lalle kan sannan kuma maganan da magana na biyu ne kamar magana kan da ji da shi ne kankuso eh wannan fada ne na cikin gida su su sirrin abin da suka shi shi kankuso shi ya kafa ganduje Ganduje kuma ya taso ya dauko hanyar da sai yake yi. Mm. su kuma zai sake bar jam'iyya ya koma wata jam'iyya. Mm. Sai ya zo kuma yana faɗa da abin da talakawa suke so. san shi mulkin shugaban kasa ya nema. Mm. Sannan kuma ga Buhari a guri. Kaga mu wata talakawa mu Buhari muke so. To da Kaga Ganduje kuma ya nuna mana lallai shi na tare da Buhari. to kaga mu a nan shine mu gaba ɗaya jinjina ya koma nan da inda gandu ya fuskanta da kuma inda kunkusi da inda gwari ke hmm. kaga gandu shi ne ya kamata ya dawo ya saukar da hankalin sai nutsu sai a zauna a kira a zauna a tantance wannan damuwan ba damuwan gaba ba salamu alaikum ta muna godiya assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu alaikum. Wa alaikum salam rahmatullah da muke tare kuma daga ina? To mutanen Plato lambar ki ta katse ta da fatan za a iya bugowa a karo na biyu. Shirin shirin jaridu ke zuwa muku kai tsaye daga nan gidan talabijin na Kaftan Hausa daga nan babban birnin tarayya Abuja kuna iya kiran mu akan lambar da ke ka akwatin talabijin da mu shigo a cikin shirin kai tsaye da ba da taku gudumawar. assalamu alaikum assalamu alaikum to hmm. ya katse wannan din ba kira din ya katse mm. tare da fatan dai za ku ci gaba da halal to ka dai je kira mai shi na taraba abin da ya hmm. magana kuma idan ka kalli wato siyasar mata najeriya ga ta dai wasu abubuwa wani iri da amma babu na assalamu alaikum Na'am barka da safiya. Lafiya kallon ya gajiya. Lafiya kallon kwana biyu. To ga wani kanin mu ma yana ta kuka wa musamman ya yasa shi ba. <laughs> To lalle kan taron taraba da adamawa muna godiya tare dukkanin wanda kuke bugo mana daga sokoto zamfara jigawa mm. yobe kano da makamantansu mutanen ogun su ma kwana biyu ba su shigo ba <laughs> to lalle ka to wannan kenan ranka daidai kana mana bayani mm. a takaice idan ka kalli siyasar najeriya mm. menene mahangarka me kake hararowa a siyasar najeriya da ke tafi musamman ma zaɓuɓɓuka na shekara ta 2023 to zaɓuɓɓuka na shekara ta 2023 akwai jan aiki musamman ma ga 'yan siyasa da su talakawa masu zaɓe musamman in kai la'akari da shi wannan tabarbaran tsaron da ake yi ko da yake ni a gani na kuma kamar yadda wasu ke kallon al'amarin wannan abu kamar ana amfani da remote ne hmm. a ce in kana son ga tashar ga canan talabijin ko ka kama kaftan ko ka kama gashi ait da sauransu haka ake tafiyar da al'amuran najeriya akwai waɗanda haka suke tafiyar da al'amuran najeriya ko wannan taɓarɓarewar tsaro in ka lura ai akwai wuraren da aka zaɓa hmm. in ka dubi ɓangaren jihar katsina ai za ka ga duba so kusan ɗaya ko so nawa ne aka kai hari a ɓangaren daura sauran ya fi an fi damun a ɓangaren katsina bangaren katsina din ma akwai ƙananan hukumomin da aka fi damuwa mm. da su waɗanda suke sa ke wannan abu ai su waɗanda ke wannan ɗaukar bindigogi suna kashe yan uwa suna garkuwa da mutane don a ba su kuɗi ai ba su ke so bindigogin ba akwai waɗanda ke ba su waɗannan bindigogin su kuma suna da tasu niyyar suna da tasu aniyar me yasa suke haka in kuma da ko suwaye sun san cewar akwai ranar ƙin akwai ranar da za su buka wasan ƙarshe mm. lokacin da mutum zai tashi ya ji shi tsakanin ƙasa mm. allah nan zai bayyana duka abubuwan da ya yi wannan ba wani abin nan ba ne ka sa a kashi bayan allah ba su je ba su gani ba ba karamin al'amari ne in ka duba kuma ta bangaren tattalin arziki an karya tattalin arzikin arewa musamman noma da kiwo in ka je komin ƙauye za ka gara tafiyar da harkokin rayuwa ba tare da wata matsala ba in ka je kasuwa haka za ka ga ana cin kasuwa wata kazar ta za ta da wata dan akuya ga su nan a da a yi wasu bukatu yanzu mm. babu duk an abun nan da an je dabbobi ake sacewa da sauransu a yi gaba da su ko kuma a haka nan assalamu alaikum Ta tashi lafiya da muke tare kuma daga ina. Ina na basira haka. To malama basira daga ina. Kawai na kira ne ga yadda. To muna godiya malama basira. Da kulle na kira ba na na kira ne kawai ga yadda. To muna godiya Allah ba su mace. Allah ya Allah ya ba da iko. Amin sun amin. Eh, to muna godiya. kira ne na fatan alkhairi da shi wannan shiri na ina magana ne akan wannan abin nan cewar wuraren ma da ake kai abin za ka kamar an yi saiti ne mm. don in ka kalli jihar katsina akwai wasu ƙananan hukumomin da ba su san ma ana yi ba kafin ka ji an kai da kai ƙananan hukumomin da ba su san da aka fara ba san wannan sai ga kamar ana abin nasu ne sai kai tsammani kamar abin nan nasu ne in kai tunanin daga ƙarshe kila yana iya zama abin nan kamar ita arewa akwai karya tattalin arziki gaba ɗaya an karya ba noma ba kiwo dama mm. da su ne arewa ta dogara da noma da kiwo ne dama aka gina ita na fara gina ita najeriya to yanzu da ya ruce ga tsadar kayayyakin abinci sai hauhawa take kuma an ki ɗaukan mataki na ƙarshe wanda za a yi kasan komini ne akwai ranar ƙarshe to ya kamata a buga wasan ƙarshe a yi haɗin gambiza wanda za a tankari waɗannan su 'yan ta'adda to kiran da ha yanzu ah, na'urar da tana da ba da matsala na muna sauraron ka wanda za a nan gama da su waɗannan 'yan ta'adda kaga na farko a siyasanci a ganin wasu su yawan mutanen da ake kashewa a arewa a sanadiyar boko haram da ta'addanci nan da sauransu zai rage yawan mutane idan zaɓe ya zo kuma ba haka ba ne mm. eh? in ka za kai tunani shin da haka za a yi zaɓe su waɗanda suka sa ake wannan saboda su masu ɗauka waɗannan bindigogin ba su da kuɗin da ke su mm. akwai masu sai su ba su ka bari mu gani za a shiga 2022 me yiwa za su sa a dan ta wuta hmm. saboda akwai masu tunanin fitowa takara kasan wani ko a ƙauye aka yi neman aure da shi duk wani abin da ya rasa idan da ya rasa to shi wannan wanda ya samu ba zai zauna lafiya ba eh, haka yake assalamu alaikum assalamu wa alaiki salam barka da shigowa tare da fatan za ki ɗan rage sata kafin talabijin ɗinki assalamu alaikum kiraye-kirayen nan fa sa suna da shigo amma samun matsala kuma ga shi lokaci na hararun. Mm. alabashi don muka dan samu kira guda biyu muka dauka na ganin sai mu dakatar da daukan kiraye-kiraye din mm. saboda ga lokaci ya gure to gari da gurguje mm. kana mana bayani batun magana abin da ya shafi to ga dai wani kira din na kusa na karshe assalamu alaikum Hello? Na'am ina da baka dai da muke tare kuma daga ina. Sai ka yi da sauke akwatin talabijin ɗinki. Ta da fata za ki rage a akwatin talabijin ɗinki. To mun rasa wannan kira ɗin. Ah, su kallon mu idan aka kira sai a rage a akwatin talabijin. saboda karan sautin ku yana dawowa cikin shirin namu da wanda kuma hakan sai yake raba muryoyin tare da na ba ma jin me kuke fada assalamu alaikum assalamu alaikum hello hello assalamu alaikum da muke tare kuna tare ne da maryam daga adamawa Kamarin daga Adama barka da a cikin shirin na gudunmawar ke cikin shirin? To gudumawa ya dai akan batun maganar tsadar hau kayan da suka yi magana. Hmm. ya za a yi a kawo al'amarin saukar da kaya don talakoki su samu sauƙin rayuwa yadda muke ciki yanzu. To, eh, ina jin kamar Maryam ba ta fahimci wajen da muka tattauna mm. ba wadda watakila kin tsinci eh, amma da an sha da ƙarfi eh, gabar da muke tattauna mun tattauna kamar yadda ke sani shirin mukan ɗauko wasu manyan labarai daga su jaridu. domin mu tattauna kana kuma bakon mai mana sharhi akan wasu muhimman labarai da muka karanto wanda kuma eh, hakan ba mu tattauna cikin watakila kin cinci magana namu ne a sama mm, na yi magana eh ka magana a farashin kaya ba a cikin maudu amma dai ba komai shi bakon namu zai yi magana a kai wasu 'yan mintuna biyu da suka rage ta muna goya to rage da ka kara mana haske a eh, to yadda za a kawo a ah, Ah, yadda za a samu maslaha game da hauhawar farashin kayayyaki mm. gwamnati yawanci dama duka wasu al'amuranta ba dole take cin riba ba akwai yadda za a yi tilasta farashi ya sauko ƙasa mm. gwamnati ta so kayayyaki ta sa ta sa farashinta ba mm. tare da sai ta yi tunanin cin riba ba sauran masu saidawa za a tilasta masu da kansu za su ga cewar ba a zuwa wurin su sai wurin da sauki yake mm. can za a rika sai ta haka sai farashi ya sauko na'am mm. to lalle malam mm. idris aliyu da dawa mun gode da gudumawar ka bamu gashi mun kwararo mm. bayanai kuma tana kawo biki shirin an laifin daɗi ƙariya za mu karkare anan shi da muka samu lokaci mu iya gayyato ka a karo na biyu domin yi mana fashin baki akan wasu labaran mm. fa'iza da haka kuma muka kawo ga karshen wannan shiri namu na yau sai kuma gobe da a nan za mu dasa aya sai kuma gobe za ku tara da mu domin kallon wani sabon shirin amma da hukumar sashen al'amura na yau da kullum na gidan talabijin na kaftan hausa suna sunana abdulfatah sanin jagoranci shirin tare da abokiyar aiki na ya kuma aliyu sai kuma bakon namu idris aliyu wato daudawa wanda ke dan jarida ne don haka kuma muke muku fatan mu tara da ko gobe da misalin karfe tara domin kallon mu da wani sabon shirin tare da fatan za wani cikin koshin lafiya assalamu alaikum akan abu na gari farin jinin al'umma a yanzu haka gagarumar tashar talabijin ta kaftan tv ta fara yada shirye-shiryenta da harshen hausa masu ilmantarwa faɗakarwa nishadantarwa da kayatarwa waɗanda suka kunshi ingantattun labaru da rahotanni da harkokin siyasa tarihi da al'adunmu sana'o'i fina-finan hausa da waƙoƙinmu na gargajiya haka zalika da shirye-shirye na musamman domin mata da matasa da ƙananan yara tashar kaftan tv za ta rika yada shirye-shiryen nata zuwa ko'ina a fadin duniya tare da kwararrun ma'aikata da ingantattun kayan aiki na zamani a kan tashar tauraron dan adam ta spartans a channel dtt 142 da dth 414 Ina 'yan uwa ma abota shirye-shiryen Hausa. Tashar talabijin ta Kaftan TV ta yunkuro da ƙarfinta domin gamsar da ku. Tashar Kaftan TV sabuwar duniya a tare da ku.